dukkan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa, muna yaba masa, muna jinjina masa, muna neman agajinsa da gudunmawarsa da taimakonsa da kulawarsa. Wanda Allah ta'ala ya ɗora shi akan kan shirya shi ne shiryayye, Allah ya ɗora mu akan kan shiryarsa. Wanda Allah ta'ala ya ɓatar da shi babu mai iya shiryar da shi, Allah ka shirye mu. Salati da ɗaukaka da daraja da girmamawa. su tabbata a bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama shugaban annabawa cikamakin shugaban manzanni cikamakin annabawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da sahabbansa masu daraja masu girma da kuma iyalan gidansa matansa da ‘ya'yansa da jikokinsa da dukkan malamai da suka biyo tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa ranar tashin alkiyama. A darasinmu na baya mun yi magana a kan farkon abin da Allah ta'ala ya fara halitta da kuma yadda halitta ta kasance wadda yanzu muna cikinta, da kuma yadda ƙarshen duniya zai kasance duniyan ma ta ƙare gaba ɗaya. Wancan a gurguje muka bi saboda ba shi ne abin da muke so mu cimma ba. Muna so mu magana ne a kan zaman ɗan adam a cikin duniya, tun daga ɗan adam na farko da yadda al'amari ya kasance zuwa yau. Annabi Adam shi ne ɗan Adam na farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta, daga kansa ne mutane suka fara, shi ne ɗan Adam na farko, kafinsa babu ɗan Adam, shi ne Adam na farko, da aka ake kiran kowa ɗan Adam, shi ne ma'anar ɗan Adam, ma'ana ɗan Adamu, wato kafin Adamu kenan babu wata halitta mai suna mutum. Shi ne mutum na farko wanda Allah ta'ala ya ƙirƙire shi ya halicce shi ya samar da shi wanda za mu yi bayani a kan yadda aka samar da shi da kuma yadda abubuwa suka faru. Sunan annabi Adam ya zo a cikin Alƙur'ani sau ashirin da biyar, ya zo a cikin suratul baƙara wanda ita ce Sura ta biyu, ya zo a aya ta talatin da ɗaya da ta talatin da uku da ta talatin da hudu da ta talatin da biyar da ta talatin da bakwai. haka na cikin suratu Ali Imran wanda ita ce sura ta uku ya zo a guri wato ainihin uku akwai wato aya ta talatin da uku da ta hamsin da tara da kuma aya ta ishirin da bakwai. Haka na a cikin suratul ma'ida ya zo sau ɗaya tak shi ne sura ta ashirin da bakwai. Sannan haka nan wato aya ta ishirin da bakwai a cikin suratul ma'ida. A cikin suratul araf ya zo sau bakwai aya ta sha ɗaya da ta sha tara da ta ashirin da shida da ta ashirin da bakwai da ta talatin da ɗaya da ta talatin da biyar da ta ɗari da saba'in da biyu. Haka na cikin suratul Isra ya zo wato sau biyu aya ta sittin da ɗaya da ta aya ta saba'in. A cikin suratul Kahfi ya zo sau ɗaya sunan annabi Adam wanda shine a cikin aya ta hamsin. Haka na cikin suratul Maryam ya zo a cikin aya ta hamsin da takwas. A cikin suratu Taha sunan annabi Adam ya zo sau biyar a cikin aya ta ɗari da goma sha biyar, aya ta ɗari da sha shida, ɗari da sha bakwai, ɗari da ashirin da ɗari da ashirin da ɗaya. Sai guri na ƙarshe da sunan annabi Adam ya zo, shi ne a cikin suratu Yasin, a cikin sura ta sittin, wato aya ta sittin. Wannan su ne gurare guda ashirin da biyar wanda sunan Adam ya zo a cikin Alkur'ani. Annabi Adam Allah ta'ala ya nanata mana kissarsa daban-daban a cikin surori daban har a cikin surori goma sha ɗaya a cikin Alkur'ani, wani gurin da tsawo kamar cikin suratul Araf, wanda nan ne bayani ya fi tsawo a kan kissarsa, wato a cikin sauran gurare. Annabi Adam kasancewarsa mutum na farko da Allah subhanahu wa ya halitta, kuma daga gare shi ne dukkan ’yan Adam suka yaɗu kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin aya ta ɗaya a cikin suratun nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala wanda ya halicce ku daga rai ƙwaya ɗaya wannan rai ƙwaya ɗaya shine annabi Adam kuma daga gare shi ne Allah ta'ala ya ƙirƙiri matarsa wato Hauwa, wanda malamai sun ce min haɗin nan ma'ana daga jikin nafsin annabi Adam Allah ya ƙirƙiri kuma Maryam wasu kuma suka ce min haɗin nan daga jinsi ma'ana jinsi baya nuna lalle sai an yanki wani abu na jikinsa to amma wannan saɓani ne na malaman tafsiri wanda ba shi ne a gabanmu ba Hawwa'u ita ce matar annabi Adam wanda daga su biyun nan ne Allah ta'ala ya halicci dukkan mutane da suke duniya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya faɗa a hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito da sanadi ingantacce yace ayuhan nasu inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadla li arabiyyin ala ajami wala ajami ala arabi wala abyada ala aswada wala aswada ala abyada illa bittaqwa kullukum min adam wa adam khuliqa min turab yace ya ku mutane ku sani Allah ta'ala ƙwaya ɗaya shine mahaliccinku sannan kuma babanku ƙwaya ɗaya ne haka ba bambanci a wajen Allah tsakanin fari bai fi baƙi ba, baƙi bai fi fari ba, balarabe bai fi wanda ba balarabe ba, wanda yake ko ba balarabe ba bai fi balarabe ba sai da tsoron Allah. Dukkaninku daga annabi Adam kuke, annabi Adam kuma daga turɓaya Allah ta'ala ya halicce shi. Wannan shi ne bayanin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi a cikin wannan hadisi, wanda kuma ayan Ƙur'ani ta tabbatar da wannan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah atqakum to annabi Adam Allah subhanahu wata'ala ya shi darajoji masu tarin yawa daga waɗannan darajoji kasancewarsa baba ga kowa da kowa ana cewa ‘yan Adam, wannan ya zo a cikin Alƙur'ani ya bani Adam, ya bani Adama, ya ku dukkan ’ya'yan annabi Adam wanda ya haɗa kowa da kowa kenan. To shi kaɗai ne yake da wannan darajar da za a ce baban kowa shine annabi Adam. Kowanmu nan da zai bi nasabarsa, da zai iya riƙe lissafinsa, wane shi ya haifi wane, wane shi ya haifi wane, wane shi ya haifi wane, wane shi ya haifi wane, za a tike ga annabi Adam. Da haka ne malamai suka ce hatsari ne ka ce wa mutum ka zagi dukkan iyayensa, don ka zagi dukkan iyayensa annabi Adam ya shigo. tunda shine babansa na farko wasu ma malaman suka ce da zaka ce iyayenka ɗari kaza ka zage su to in aka yi lissafi aka ga zai haɗu ga annabi adam za a iya kashe mutum saboda wannan domin za a iya kaiwa ga annabi adam ka nan mutum ya zagi annabin Allah don haka ta ɓangaren jini da launin fata da bambancin yare da bambancin gurin zama waɗannan duka ba sa nuna wani ya fi wani daraja a wajen Allah launin fata kai baki ne wannan fari ne wannan wani yare yake ji duk yarukan nan gabaki ɗayansu wani bai fi wani ba a wajen Allah dan yana jin wani yare kamar wani bai fi wani a wajen Allah ba dan yana da launin fata iri kaza babban au ma'aunin da wani yake fin wani a wajen Allah guda biyu ne attaqwa wal ilm wanda ce hal yastawul ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin da mai ilimi da mara ilimi za su yi daidai wanda suka sani da wanda ba su sani ba ba za su taɓa yin daidai ba a kowane zamani a kowane lokaci a kowane ma'auni na hankali ko na shari'a ko na al'ada ko na zamantakewa haka nan kuma mai tsoron Allah wanda za a ce yi ya yi a ce ya bari ya bari kuma yana kiyaye abin da Allah yake so to ya fi kowa ko da wancan ɗin ya fi shi shekaru ya fi shi kuɗi ya fi shi mulki ya fi shi isa to wannan shine daraja ta farko daraja ta biyu Allah ya halicce shi ainihin wato da ƙasa kamar yadda ya tabbata a hadisi cewa lokacin da Allah ta'ala zai halicci annabi Adam sai ya duntso ƙasa kowace kala da birji da ɓangorai da duwatsu da mare da turɓaya da yashi da dandankuwa da kuma ainihin wato dukkan wani nau'i na ƙasa sai Allah ta'ala ya cakuɗa ta ya kwaɓa ta ya juya ta ya zuba mata ruwa da ya cakuɗa ta ya juya ta ya zuba mata ruwa sai ya ƙera gangar jikin annabi Adam gangar jikin nan da Allah ya ƙera ta sai ya mata tsawo a sama zira'i sittin, kuma sai ya mata faɗi zira'i bakwai, sai ya jingine shi a jikin garu. To jingine annabi Adam an riga an yi shi ga skeleton ɗin amma ba a busa masa rai ba, sai Allah ya hajiye shi a haka har ya zuwa wani lokaci wanda shaiɗan ya tabbata a hadisi shaiɗan yana zuwa yana kewaye annabi Adam, da ya ga yana da ciki, to nan ya san za a yi rigima da shi ba karama ba. saboda haka sai lokacin da Allah ta'ala ya kaddara zai busa masa rai sai ya fara buso masa rai ɗin ta ƙasa rai ya shigo ta ƙafarsa wasu malaman suka ce ta sama da rai ya zo wuyansa sai ya yi atishawa shi ne farkon abin da annabi Adam ya fara da rai ya zo masa wuya sai ya yi atishawa sai ya ce alhamdulillah bayan ya yi atishawa kenan za mu iya cewa farkon abin da annabi Adam ya fara yi kamar yadda ya tabbata hadisi sahihi shine atishawa ko farkon kalmar da annabi Adam ya fara faɗa shine alhamdulillah da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi mafi girman zikiri shine la ilaha illallah mafi girman yabo ka ce alhamdulillah to annabi Adam sai ya ce alhamdulillah sai Allah ya ce Allah ya maka rahama Adam abinda Allah ya fara gaya wa shi kuma annabi Adam kenan wato waɗannan kalmomi guda uku atishawar annabi Adam da cewarsa alhamdulillah da kuma Allah ya ce Allah ya maka rahama Adam kamar yadda ya tabbata hadisin Bukhari sai ya ce ma ga mala'iku can ka je kai musu sallama irin amsar da suka baka shine gaisuwarka da gaisuwar ‘ya'yanka har zuwa tashin alkiyama. Da haka annabi Adam da rai ɗin ya gama ratsa jikinsa ya je ko'ina, ya zama zai iya tashi, zai iya tafiya, sai ya tashi ya je ya samu waɗannan mala'iku suna zaune, sai ya ce musu, Assalamu alaikum. sai suka ce wa alaikas salamu wa rahmatullah sai Allah ya ce wannan shine gaisuwar ka shine gaisuwar ’ya'yanka har zuwa tashin alkiyama. To a cikin hadisin Turmuzi wanda ya rawaito shi da sanadi sahihi sai Allah ta'ala ya dinka guda biyu ya dinki abubuwa guda biyu a cikin hannayensa da suka dace da shi sai ya ce wa annabi Adam zaɓi ɗaya sai annabi Adam ya zaɓi dama to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dama hannun Allah da suka dace da shi duk dama ne to sai Allah ya buɗe sai ga wasu halittu haka dankare wasu farfar haka da yawa ashe zuriyar da za a yi ne har ya zuwa alkiyama mu muna duk muna cikin wannan dankin duk abin da ka gani na ɗan adam yana cikin wannan dankin sai Allah ya ce wa annabi Adam wannan su ne zuriyarka waɗanda za su fito ta zuriyarka har zuwa tashin alkiyama to kowa an masa alama haka ta ɗan fari haka a jikin goshinsa da annabi Adam yana kallon waɗannan halittu sai ya hango wani farinsa ya fi bayyana ko yana da haske sosai sai ya taɓa ya ce wannan fa sai Allah ya ce wannan sunansa Dauda annabi ne za a yi shi a cikin zuriyarka sai annabi Adam ya ce shekara nawa zai yi a duniya ya Allah sai Allah ya ce zai yi shekara sittin abin da na rubuta masa kenan sai ce amma ai ba zai daɗe ba Allah ni nawa zan yi Allah ya ce kai dubu na rubuta ma sai ya ce to a ɗauki arba'in a cikin nawa a ƙara masa shi ya yi ɗari, ni kuma na yi ɗari tara da sittin. To, annabi Adam bayan ya shiga aljanna an yi abin da ya faru an fito da shi daga aljanna an soke shi a duniya ya ci gaba da rayuwarsa yana yana lissafi. Ran nan sai ga mala'ikan mutuwa kwatsam ya zo. Wannan duk yana cikin ingantattun hadisi ba wai tatsuniya ba ne. Sai ga mala'ikan mutuwa ya zo sai ya ce wa annabi Adam na zo ne na ɗauki ranka. Sai annabi Adam ya ce ai ba haka muka yi ba. ni Allah ya ce min zan yi shekara dubu ne, kuma yau ina lissafi saura arba'in, ka zo ka ce min lokacin mutuwa ya yi, mala'ika ya ce, a'a, ai, ka bayar da shekara arba'in a cikin shekarunka. Adam ya ce, yaushe aka yi wannan? <laughs> ce, an yi mana. To, sai annabi Adam ya manta. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, annabi Adam ya manta, don haka duk ‘ya'yansa sai suke yin mantuwa. Don haka yanzu duk wanda ya mantuwa, to ba mantuwa ba laifi ba ce shi yasa Allah ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana saboda mantuwa abu ne da yake faruwa ga kowa to don haka laqad ahidna ila adama fanasiya da haka mantuwa ɗabi'a ce ta ɗan adam ba na ƙasa ba ce sai dai in ta yawa ne take zama kuma wani abu daban to don haka sai annabi adam ya manta kuma yayi inkari yace daga nan ne ɗan an adam suka koyi inkari sai ka ga mutum kawai ya tsige gali ya ce shi ba haka bane ya ƙi yarda daga nan ne ‘ya'yan Adam su ma suke ƙin yarda. To wannan shine abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya faɗa a wannan hadisi wanda Imam Tirmidhi ya rawaito da sanadi ingantacce gane ga wato wannan daraja ta biyu da annabi Adam ya samu. Ya musliman ahwa wa yahwani qalbi bak. Sai daraja ta uku shine Allah ta'ala ya sanya mala'iku su yi masa sujjada. annabi Adam Allah ya umarci mala'ikunsa duka gaba ɗaya, fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un. Allah ya ce dukkan mala'iku suka yi sujjada ga annabi Adam. Da haka al mala'ika ɗin nan ya shigar da kowane mala'ika. To sai dai a nan malamai sukan ce to wace irin sujjada aka yi wa annabi Adam. Wasu su ce a'a sujjada ce ta gaisuwa, wasu ce a'a sujjada ce ta girmamawa, wasu ce sujjada ce ta kaza. To, amma abin da zamu lura da shi, ba wai wanda aka yi wa sujjada za mu kalla ba, wanda ya ce a yi sujjadar. Ba fa annabi Adam ne ya ce a yi min sujjada ba, abin da zamu lura da shi da kyau kenan. Allah ne ya ce ku yi wa annabi Adam sujjada, kenan ko da sujjada aka yi irin wacce ake yi ɗin, ai ba laifi ba ne, ita ce kuma aka yi ɗin, domin annabi Adam alƙibla ne kawai. Da annabi Adam ne ya ce ku min sujjada, kuna ga mala'iku za su yi masa sujjada? ba mala'ikan da zai saurare shi amma Allah ne ya ce ku yi wa Adam sujjada kenan idan aka yi wa annabi Adam sujjada an bauta wa Allah ba an bauta annabi Adam ba ko shi annabi Adam alƙibla ne na kallon kawai saboda haka mala'iku suka yi sujjada ga baki ɗaya sai Iblis wanda Iblis ɗin kalmansa ta zo sau goma sha ɗaya a cikin Alƙur'ani ko Shaiɗan wanda ya zo sau saba'in da ɗaya a cikin Alƙur'ani saboda haka sai Shaiɗan ne ya kangare wanda za mu ji yadda rikicinsu ya faru tsakaninsu da annabi Adam wanda shine asalin rikici tsakaninmu da jinsin aljanu. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, An halicci mala'iku daga haske, an halicci wato ainihin aljanu daga wuta, sannan an halicci mutane daga abin da Allah ya gaya muku shine ƙasa. Dama ya faɗa daga ƙasa na halicce ku, cikin ƙasa za ku koma kuma daga cikin ƙasa za ku fito. To wannan jinsi na aljanu wanda su ne manyan abokan gabanmu gabar ta fara ne tun daga annabi Adam da Iblis ta fara. Da haka malamai suke cewa asalin laifuffuka duka daga abu hudu ne. Mutum Allah ya raba shi da su to ya raba shi da tushen laifi. Na ɗaya girman kai. Kun ga Allah ya ce a ba wasu takbara yaƙi ya yi girman kai. Da haka wanda Allah ya hana shi girman kai ko ya raba shi da girman kai to ya raba shi daga munanan halaye masu muni shi yasa ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake da girman kai kamar ƙwayar zarra wato zarra mu ɗauka irin wacce malaman kimiyya suke faɗa an atof ko kuma zarra na wanda malaman fiƙiyu suke faɗa na wani ɗan ƙanƙanin kiyashi kowanne muka ɗauka dai mun san zarra abu ne ɗan ƙanƙani to yanzu dan Allah a cikin mu waye za a rasa shi da ƙwayar zarra na girman kai sai wanda Allah ya so to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kana da girman kai kamar ƙwayar zarra ba kai ba aljanna sai wani sahabi ya ce ya rasulullah muna son fa mu tsafta mu kwalliya mu gyara takalman mu goge su mu fito cikin kwalliya wannan girman kai ne sai ce wannan ado ne Allah kuma yana son ado Allah ta'ala mai kyau ne kuma yana sa ya ganku cikin tsafta da ado da kyau inna Allah jamilun yuhibbul jamal da haka yace abinda ake kira girman kan da ba a so shine wulakanta jama'a da rashin karɓar gaskiya. Ka dinga jin saboda kana da kuɗi, ko kana da ilimi, ko kana da daraja, kafi kowa ka dinga wulaƙanta jama'a. Ko kuma ka dinga ƙin karɓar gaskiya saboda wanda ya gaya ma ɗin kana ga bai isa ba, ka fi shi kuɗi, ko ka fi shi mulki, ko ka fi shi karatu, ko ka fi shi shekaru, ba gaskiyar ka kalla ba wanda ya faɗe ta ka kalla. Kuma ƙa'ida ba a kallon wanda ya faɗi gaskiya, gaskiya ake kallo. To wannan shi ne daraja ta uku da Allah ya ba annabi Adam cewa mala'iku su masa sujjada. Daraja ta hudu shi ne sanar da shi sunayen komai da yadda ake amfani da su. Wato wannan ilimin na annabi Adam ba irin ilimin da muka saba ji ba ne. Wa allama Adam al'asma a kullaha. Ilimi mun san ana zuwa ne a yi karatu a gaban malami ko a yi mutum wahayi kamar wanda ake wa annabawa ko ko mutum ya je ya ɗauka a gaban malami ko ko mutum ya koyi ilimi ta yau da gobe ta jariba gogayya na yau da kullum to amma ilimin annabi adam kimsa masa aka shi ta hanyar ilhama kuma ilimi ne da ba wai abu a komai aka aje gaban annabi adam muƙaddara yanzu za a zo annabi adam zai dawo wannan duniya ya ga kwamfuta to bai buƙatan a yi masa wato a kaya masa yadda ake amfani da kwamfuta yana zuwa zai zo zauna ce wannan mouse ne wannan keyboard ne wannan display ne wancan center for processor unit ne zai iya amfani ya sarrafa kwamfuta ya shiga kowane guri ya aiki da ita kuma ya rufe ta. Haka ana ajiye annabi Adam jirgi baya bukatan a nuna mai da ake tukawa. Kawai yana shiga cikin jirgin zai tuka abin sai tashi. Ana ajiye annabi Adam mota zai ce wannan mota ce ga inda ake sa ruwa ga inda ake sa mai ga birki ga kaza zai iya sarrafa mota. Haka nan, duk abin da aka ajiye annabi Adam zai faɗi amfaninsa da yadda ake yinsa da kuma yadda ake gyara shi in ya lalace. wannan shine abin mamaki na ilimi da Allah ya ba wa ɗan adam da haka aka ce ba abin da ya fi ilimi daraja sayyidina Ali ya ce ilimi ya fi kuɗi ta hanya hudu na ɗaya ilimi yana baya karewa amma kuɗi yana karewa duk sanda kake bada kuɗi karewa suke sai dai in sadaka kai sai su taru a wajen Allah amma ilimi kana bada shi ne yana ƙaruwa sannan yace ilimi wato kai kaci yake tsare ka amma kuɗi kai kake tsare su in kana da ilimi ilimin ne zai dinga binka yana kare ka yana mutunta ka amma in kana da kuɗi to ainihin kai zaka dinga tsare kuɗin kana killace su kana kulle su kana ɗaure su kana sa katuwar waya kana kewaye gidanka don ka a taɓa ma kuɗinka sannan ilimi darajarsa a kan kansa yake amma shi kuɗi darajarsa a kan kuɗin suke za ga ana bin malami don iliminsa da haka ne da ɓarayi za su tare mutane su yi musu fashi to banda ilimin malami mai kuɗi za a iya ƙwace kuɗinsa amma malami ba za a iya kwace iliminsa ba da haka malamai suka ce ana cewa kuɗi da ana cewa mulki da amma ba a cewa ilimi da wato ana cewa da mai mulki ne ko a ce da mai kuɗi ne amma ba a cewa da malami ne saboda shi ilimi zaunannen abu ne to kun ga wannan darajoji ne da ilimi yake da su sannan ya ce yana daga cikin darajar ilimi ko ba ka da shi in aka dangana ka zuwa gare shi sai ka ji daɗi. Yana kuma daga cikin illan jahilci ko kana da shi aka dangana ka zuwa gare shi ba za ka ji daɗi ba. Yanzu a kalli jahili a ce masa jahili ba zai ji daɗi ba. Amma malami jahilin aka ce gafarta malam sai ji daɗi. Saboda ilimi darajarsa ko ba ka da shi aka jingina ka gare shi za ka ji daɗi. Wannan daraja da Allah ya ba annabi Adam kenan ta wato ainihin busa wato bashi ilimi. sannan Allah ta'ala da kansa ya busa masa rai ba mala'ika ya sa ya busa masa rai ba kamar yadda da kansa ya sana'anta shi ba wani ya sa ya sana'anta shi ba kuma da kansa ya busa masa rai ba wani ya sa ya busa masa ainihin wato rai ba wannan duka darajoji ne da annabi Adam ya samu wato wanda sauran mutane duka ba su samu wannan daraja da annabi Adam ya samu ba sannan annabi Adam shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wato sanya shi cikin aljanna ba tare da wani aiki ba. Wato shi sai da ya shiga aljanna aka ba shi doka. Shi yasa wani malami yake cewa, Babanku ya fito daga aljanna saboda abu ɗaya, ku kuma yanzu kuna yin abubuwan da ma sun fi ɗayan to za ku ku koma. Wato in har abu ɗaya ne zai fito da annabi Adam daga cikin aljanna, to mu yanzu da muke son mu tafi aljanna muna yin abubuwa ninkin ba ninkin irin waɗannan. Da haka wancan laifi da muka yi bayani na girman kai, shine mafi muni daga cikin abubuwan da aka fara yi na saban Allah shine girman kai na biyu malamai suka ce hassada kun ga abin da ya jawo annabi Adam ya ce ba zai masu sujada ba akwai hassada don ya ce ana khairun minhu na fi shi alheri saboda ka halicce ni daga wuta ka halicce shi daga turbaya kun ga hassada ta biyo baya kenan sannan na uku ƙarya malamai suka ce sai da yawa annabi Adam ƙarya sannan ya iya cin nasara fito da annabi Adam daga aljanna, domin ya ce, ba na shiryar da ku zuwa ga wata bishiya ba da kuma wani mulki da baya gushewa. A can kuma Allah ya ce wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Yace wallahi ba komai ya hana yasa aka hana ku cin wannan bishiya ba illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Kawai an muku mugunta ne wallahi. in kun ci bishiyar nan za ku zama mala'iku ko a wata kira'a amalikaini za ku zama sarakuna ko malakani za ku zama mala'iku guda biyu ko kuma ku kasance cikin dawwamammu a cikin aljanna ba fita bishiyar nan aikin ta kenan shajaratul khuldi ne to don haka wannan rantsuwa ta gamsar da annabi adam cewa lalle yana ga ganin girman Allah wani ba zai zo ya rantse da Allah akan ƙarya ba to amma ƙarya ta kai har za a iya rantsuwa da Allah akan ƙarya to wannan shi ya gamsu da wannan sannan kwaɗayi. Suka ce, ko da an umarci annabi Adam kai ci wannan bishiya, to amma zuciya tana so. Da haka tunda zuciya tana so kuma gashi an samu wani bayani sai ya gamsu ya ce. Da haka malamai suka ce da kwaɗayi, da girman kai, da hassada, da ƙarya su ne manya-manya ko tuwasu na dukkan laifuffuka. To bayan Allah subhanahu wata'ala ya wato ba annabi Adam doka ya ce ka shiga cikin aljanna. kuma ka ci komai a cikin aljannan nan amma banda bishiyan nan kwaya ɗaya ita kaɗai ce ka ci amma komai ka ci annabi adam ya shiga cikin aljanna ya ci gaba da rayuwa shi da matarsa wasu malaman sukan ce wai ɗawisu shi ma asali yana cikin aljanna kuma da duk jikinsa na zinare ne amma da aka yi wannan laifi shi ma ya ci shi ne aka faɗo da shi duniya ya zamo haka to wannan kisa gaskiya malaman tafsiri suka ce dai ana faɗarta ne Allah dai kawai yawa yawa su ado da kwalliya amma ba dan wai yana cikin aljanna ne da ya fito ba haka nan mucijiya wasu na cewa mucijiya da ake ganinta da kyau ɗin nan ita ma amma muguwa kuma an ce ita ma da aljanna take har ma ana yin wasu hotuna da zaka ga ana lillikewa a cikin gida kafin ilimi ya yaɗu kaga an yi hoton rago da wani yaro a zaune da wani dattijo ya rike shi da wani wani mutum ya taho da rago a hannunsa shi kuma ya rike hannun tsohon da wuka ta ce wannan tsohon mai wukar annabi Ibrahim ne wannan yaron da za a yanka annabi Isma'ila ne sannan wannan da ya riko ragon mai kama da mace wai mala'ika Jibril ne ga wannan kuskure ne a mala'ika Jibril siffa ta mata da yake lokaci ya ƙure nan za mu tsaya sai kuma a sati na gaba za mu ɗora dai akan maganan annabi Adam a madadin wanda ya shirya wannan shiri wato Malam Umar Sa'id Tudun Wada da kuma mai ɗaukan wannan shiri ita ce Malama Hassana ne muku gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum